sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin fansar rai littafi na goma sha hudu na idan ba manta ba a cikin littafi na goma sha uku man dakata ne a ture system din yayi gefe bayan sakon da yake turawa ya gama shiga sannan ya ce ina nan abubuwa ne suka sha min kai Allah sarki wannan kenan sai kuma daura ga kuma kes din jawahir cewar barista Junaid murmushi Faruk yayi ya ce kusan haka amma har yanzu na rasa samun kwakwarar shaida Shima. Junaid murmushi ya ce bana tunanin zaka samu in dai akan kes din yarinyar can ne. Yawwa barista, wai in tambaye ka ya maganar baikonka. Na ji kamar an ce ba a yi ba. Kallon shi yayi da mamaki ya ce wane ne ya faɗa maka haka? Kaga Faruk. Bai dace ka ɓoye min komai bani abokinka ne sannan ina ganin kamar ba daidai bane ne ka yi watsi da soyayyarka saboda kawai wannan kes ɗin ya kamata ka fahimci haka. tabe baki barista faruk ya ce haka ne sai dai ina so ka sani zan iya hakura da komai in dai har za a yi min wasa da hankali ban damu da irin sanda nake ma nasiba ba ko da a ce zan rasa raina idan mahaifinta ba zai iya bani ita haka ba ba zan taɓa janyewa daga kes ɗin jawahir ba har sai na ga abin da zai ture mabuzu naɗi haba faruk wace iriyar magana ce haka kake yi ya kamata ka gane cewa ita fa jawahir mai laifi ce kar kai wasa da damar ka ka rasa soyayyarka duba agogon hannunsa yayi cike da kosawa da maganar Junaid kamar ba zai ce komai ba sai kuma can ya dago ya kalle sa ya ce a yanzu ba kowa bane zai iya fahimta amma ina so ka sani da sannu zan wanke jawahir daga zargin da ake mata yar dariya barista Junaid yayi ya ce ka ji ka da wata iriyar magana da sannu dai asirinta zai tono wallahi faruk ina baka shawara ka fita daga harkar kes din yarinyar nan don kar ka ji kunya kase shi yayi ta hanyar cewa junaid idan ka gama abin da ya kawo ka zaka iya tafiya domin ina aiki mai muhimmanci mikewa tsaye junaid ya ce ya hakuri oga yanzu nan ko a tafi lafiya daga kai kawai faruk ya yi ba tare da ya ce komai ba ya jawo system dinsa ganin haka ya sa junaid ya wuce ya fita ya bar ofis din wajen karfe biyar faruk ya gama shiri ya fito zai fita a falo ya ci karo da momi tana zaune ta baga uban tagumi zuwa yayi daga gefen ta ya zauna tare da riko mata hannu dago kai ta yi ta kalle sa sai da sauke ajiyar zuciya sannan ta ce faruk da cewa yayi yace ce don allah momi ki daina tagumi murmushi ta yi ta ce ai dole in yi faruku ɗazu Hajiya mai jidda ta kira ni tana min maganar Nasiba tana can ta tashi hankalinta sosai Faruk ya kamata ka gane cewa Nasiba tana son ka sosai kuma menene bata cancanci irin haka daga gare ka ba kwantar da kansa yayi sannan kwantar da kansa yayi saman kafadar ta yace mami laifin mahaifinta ne ni ban da matsala da a yanzu zai janye kudurinsa ni kuma zan aure Nasiba girgiza kai ta yi tace Faruk ka fiye taurin kai wato kana nufin kai ba za ka iya jinya naka ba ɗago kansa sayayya ya kalle ta cikin sanyin jiki ya ce a nawa ba zai taɓa janyuwa ba idan har na ce zan janye to tabbas ban yi adalci ba domin jawahir tana buƙatar taimako ta ya za a zalunci mutum sannan a kama shi a rufe ta rasa mai tsaya mata ya kwato mata hakinta na tabbata daga inda na janye na janye za a iya kashe ta in ko ne haka ban kasance mai adalci ba akan aiki na cike da tausayin dan nata take kallon sa tace haka ne Faruk Allah ubangiji ya taimaka insha Allah zaka auri Nasiba da yardar Allah ita rabanka ce cikin jin daɗin kalaman mahaifiyar ta sai ce na gode sosai momi shafa kansa ta tace ta ba komai babana waye ya ce mummi bari in je akwai wani aiki da zan yi yanzu to shi shikenan Allah ubangiji ya taimaka sai ka dawo amin mummi wajen karfe biyar da bi ya isa gidan kaso direct office din Alhaji Mahadi ya fara zuwa kamar yadda ya saba bayan sun gaisa ne Mahadi ya kalle sai ya ce wai Faruk menene ya ka da DPO tabe baki Faruk ya ce me fa wani abu ya ce maka ya faru a'a ba wai haka bane dan guntun murmushi barista Faruk yayye ce ka bar ni da shi kawai yanzu dai bari in je in ga Jawahir wallahi yarinyar nan ta taki bani haɗin kai yanda ya kamata jinjina kai Alhaji Mahdi yayye ce kama gode ma Allah da bata sheka ka lahira ba hmm. kai dai ka sani malam ni bari in tashi in je dariya alhaji mahadi ya ce to shikenan ba damuwa abokina bari in sa a raka ka lokacin da suka isa tsaye ya same ta wajen yar karamar tagar nan idananta suna dan hasken da yake shakowa yake shigowa tsayayi daga bakin kofar yana kallanta inda ma'aikatan gidan yake tsaye a wajen yana jiran shi ta kowaye ya matso kusa da ita bai ankara ba sai jiyo muryar ta yayi ta ce mishi shin zaka taimaka min in cika burina ajiyar zuciya ya sauke ya ce jawahir ya kamata ki fahimta lokaci yana yana kure mana ki daure ki ida bani hujjojin da za su taimaka wajen ganin na tsiratar da ke daga gidan nan cikin muryar kuka ta ce me yasa ka fi damuwa da fifita me yasa ka fi damuwa da fitata akan ɗaukar fansar abin da aka yi min Waye faɗa maka na damu da in ci gaba da rayuwa ni dai abu ɗaya nake so shine in ga bayan duk wanda ya raba ni da iyayena Cikin sanyin jiki ya ce Jawahir, na san haka, ki fahimce ni idan har kika ban dama na yi miki alkawarin yadda ya dace to dole na, na gurfanar da su a gaban hukuma ni zan taimaka miki da hakan a hankali ta ce hukuma kuma ni bana bukatar hukuma a ciki na fi so kowane ɗa ya ɗanɗana irin raɗaɗin da na ji a lokacin da na rasa iyayena na san ba za ka taɓa taimaka min ba amma ni zan yi komai da kaina tsaye barista faruk yayi yana kallon ta cikin ransa ya ce me yasa jawahir take haka ko har yanzu bata yarda da ni ba juyowa ta yi a hankali ta kalle sa idanun nan nata sun yi jajir kamar garwashin wuta duk sun kankance dan kuntun murmushi ta yi ta ce karka damu a hakan ma na gode am jawahir ya kamata ki fahimci kwana goma sha biyar fa ya rage mana lokaci ba zai ishe mu ba ki daure mu yi abin da ya dace dafe kanta ta yi da hannu ɗaya a hankali ta ce wannan shine abin da ya dace barista a gobe zan kasance cikin farin ciki saboda akwai cikin da zan aiwatar saboda akwai aikin da zan aiwatar wanda shine zai rage min raɗaɗin abin da nake ji tunkan ta rufe baki ya ce jawahir kisa zaki yi takawa ta yi da kyar tana tangaɗi ta je ta zauna tare da jingina kai da bango sannan ta ce abin da ya dace da rayuwa ta zan yi matsowa ya kusa da ita kusa da inda take zaune ya tsaya ya ce jawahir na roke ki ki taimaka ki ban kwararan hujjoji ni zan taimaka miki akan dukkanin abin da ya dace na yi miki wannan alkawari ne duk wanda yake da hannu akan mutuwar mahaifinki ba zan taɓa barin shi ba zan taɓa barin shi ba ko da wane ne shi a hankali ta maimaita kalmar da ya ce ma wane ne shi sannan ta ɗan yi kuntun murmushi ta ce kana nufin ko da a ce kana da dangantaka da shi idan har ka gane yana da hannu a ciki za ka taimaka min shiru barista faruk ya sai can ya ce ban damu da kusanci na da shi ba domin ina akan aikina ne zan yi kokarin haka ki yarda da ni jawahir hawaye ne suka gangaro mata ta ce ba na so ka jefa kanka a cikin haɗari barista domin rayuwata babu komai a cikinta sai haɗari. idan har ka ci gaba da bibiyata a haka komai zai iya faruwa da kai wannan dalili ne yasa nake so ka ci da hannunka a cikin wannan saboda haka ne na kasa faɗa maka komai akan rayuwata ki daina cewa haka jawahir ban damu da duk yanayin da zan shiga ba in dai ina akan aikina ni dai kawai taimako ɗaya nake so ki min idanu ta zuba mishi ba tare da ta yi magana ba ganin haka yasa ya ce shin ina labarin su Umar dan uwan mahaifinki da dan uwan mahaifinki ko za ki faɗa min inda suke saboda ina da taron tambayoyi a kansu sannan ya zama dole abbanku ya gurfana a gaban kotu hawaye ne suka ci gaba da fita daga idanunta ɗaya bayan ɗaya can ta fara shashekar kuka lokaci guda ta fashe da kuka ta ce ban san me zan ce maka ba barista ban san ya aka yi haka ba hamma ce ta fara yi can kuma ta yi murmushi cikin murya mai kama da ta masu jin bacci ta ce kuma menene za ka sani zan yi kokarin naga zan yi kokarin haka amma ya kamata yanzu ka tafi sai mun haɗu a karo na gaba zan sanar da kai komai sai a lokacin ya lura da yadda gari ya fara duhu ya ce karki damu jawahir ba wani abu ne zan iya zama a nan har lokacin da na so in fita dan guntun shi ta ce saboda shugaban gidan ya kasance abokinka da mamaki yake kallanta ya ce wane ne ya faɗa miki haka ya idananta ta yi daga kallonsa miƙewa ya yi ya ce zan tafi gobe da safe zan dawo a gare ki saurin cewa ta yi a'a kar ka dawo a lokacin saboda ina da aiki mai muhimmanci da zan yi da karfe goma aiki kuma wai wani irin aiki ne haka kike magana a kai ban fahimce ki ba ya faɗa fuskarsa ɗauke da mamaki cikin nuna rashin damuwa ta ce ba lallai ne ka fahimci hakan ba ka tafi dai kawai taɓe baki yayi ce shikenan zan tafi amma goben dai zan dawo ya kamata ki ida sanar da ni komai a kanki a'a ba zai yi ba sai dai zuwa jibi kallanta barista Faruk yayi na ɗan lokaci sannan ya ce kin amince jibin zaki ida sanar da ni komai akan rayuwarki saurin juya baya ta yi cikin rawar murya ta ce ban sani ba ko hakan zai yi ba ya kamata ka kula akan ya kamata ka kula akan haka zaka iya jefa rayuwarka cikin matsala ka fahimci hakan kinga jawahir yanzu ba lokacin jayayya bane ko ma menene ki shirya lokacin da duk na dawo zaki ida sanar da ni komai lokaci ya kure mana amma kin kasa gane hakan ni zan tafi ko jiyawa ba ta yi ta kalle ba bare bare ya sa ran za ta yi mishi magana don haka ya wuce ya yi tafiyarsa tana jin a rufe ɗakin hawaye suka gangaro mata ta yi saurin nutsa idanunta wata iriyar mahaukaciyar dariya ta ji ne ya sa ta yi saurin buɗe idanunta a saman iska ta ga matar zaune cikin mummunan siffa fuskar ta fari fat babu alamun jini bakinta duk ya ji tsuke hakora sun yi waje idanunta a danƙe suke da farin zare babu alamun ƙwaya a ciki gashin kannan nata yayi tsaitsaye saman iska sai juyayi yake dariya ta cigaba da yi cikin sauri jawahir ta dan ja baya tana cigaba da kallanta muryarta tana rawa tace me me ya maido ki wajena muryar matar ta ji kamar tartatsin tsawa ta ce jawahir ya zama dole ki damar maganar da kika faɗa min idan dai har kina son ki tsiratar da rayuwarki sannan baki isa ki sanar da barista komai ba cikin ɗaga murya ta ce ba zan taɓa nadama ba ban damu ba in ka rashe rayuwata a nan cikin gidan nan damar rayuwata dama rayuwar tawa ba ta da sauran amfani a duk lokacin da kika so za ki iya kashe ni matsuwa matar ta yi kusa da ita tana mai ci gaba da dariya sai kuma can ta tsagaita dariyar tata da take ta ce ke matsalar ki daya kin cika taurin kin cika taurin kai duk wahalar da nake baki amma hakan ya kasa sa sawa ki aje makaman da suke da suke saman kanki kuma menene dai shikenan na san dai kina sane da aikin da yake gaban mu gobe wani irin kallo jawahir ta yi mata tare da jan tsaki ta juya za ta tafi wani farin abu ne ya fito daga cikin idanun matar jawahir bata an ankara ba sai je ta yi an fizge ta da karfi an buga da bango nan ta silale ta faɗi a sume matar na ganin haka ta bushe da wata iriyar dariya nan fa nan ta isa wajen da jawahir take kwance a sume wani irin abu ta rinka karantawa wanda ba kowa ne zai gane abin da take cewa ba saboda yaren da take wata 'yar kwalba ce ta bayyana a hannunta karama ta bude a takar ta karkata a wajen fuskar jawahir sai ga wani abu kamar jini yana zubowa har sai da ya kare sannan ta girgiza ta ɓace bat Allah sarki sai bayan sallar isha'i sannan barista Faruk ya koma gida sai da suka yi dina da iyayensa sannan ya wuce ɗakin shi yayi wanka yayi shirin bacci yana hawa saman sa, zai kwanta nan haske ya dauke gabaki Ɗaya duhu ya mayyana ya bayyana a ɗakin tsaki ya ja tare da miƙa hannun shi saman bedsheet zai dauko wayarsa sai ji yayi wayan babu komai lalubawa ya shiga cike da mamaki ganin a sama ya aje ta amma bai ganta ba a hankali ya ji ana buɗe mishi kofar ɗaki nan zai yi zau nan ya yi zaune yana jira ya ji wane ne ya shigo tafiya ya fara ji ana yi a tsakiyar ɗakin cikin rashin tsoro ya ce wane ne mamse shiru ya ji ba amsa sai ma karar tafiyar da aka ci gaba da dai cikin ɗaga murya ya ce kuma wane ne ya yi magana man nan ma shiru sai jin wata iriyar kara ya yi shu can kuma ya ji an datse ɗakin daidai lokacin haske ya dawo mamaki ya kama shi sosai yana juyawa ya ga wayarsa a je a inda yake amma kuma duk ya lalaba ɗazu bai ji ta ba a hankali ya ce wato wani ya ɗaukar min waya shine yanzu ya maido miƙewa ya cikin sauri ya fita ya bar ɗakin duddubawa ya rinka yi ko zai ga wani amma bai ga kowa ba har ya fisko har ya fito falo sudat ne ya gani zaune shi da mum suna ganin shi suka ce yaya dai Faruk lafiya kake da sauri haka murmushi ya tsaya daga saman step ya ce ba komai dad ku ne kuka shigo ɗaki na cike da mamaki suka ce mu kuma daman naji an shigo ne lokacin da aka ɗauke wata wuta kuma ina ta magana in naji shiru dad kallon mom yayi ita ma ta kalle sa sannan suka mai da kallon su ga Faruk suka ce yaushe kuma aka ɗauke ne fa ba dai yanzu ba kam da mamaki yake kallon sa ce ba ku ga an ɗauke ba yanzu fa aka maido ta dad yace a a Faruk akwai ne ba, gaskiya ba a ɗauke ba cikin ransa ya ce to ya aka yi haka me hakan yake nufi ganin yadda iyayen nashi suke kallonsa ya sa ya yi murmushi ya ce ina ji wutar ɗaki na ce ta ɗauke ta dawo bari in je in kwanta mum ta ce to amma ka ce ka ji kamar an shigo ɗakin kuma kuma ba mu ga kowa ya zo ya wuce ba cikin nuna rashin damuwa ya ce ina ji ko barce ta yi kara bari in je in kwanta sai da safen ku ba su kawo komai a ransu ba suka ce to kenan, sai da safe juyawa ya koma ɗakin shi cikin ransa yana tunanin to ko dai aljanu ne suke bibiyarsa addu'a yayi ya hau gadonsa ya kwanta bai dawo bai kawo komai a ransa ba bai dade da kwanciya ba bacci yayi awun gaba da shi da asuba sai da dat ya zo ya tashe shi sannan ya samu ya je masallaci ya samu sallah cikin lokaci don haka ko da ya dawo baccinsa ya koma wajen karfe tara ya farka daga baccin da yake a firgice ya tashi saboda mummunan mafarkin da ya yi dafe kai ya yi tare da furta alhamdulillah da ya ga mafarki ne yake ba gaskiya ba ne don mafarkin sosai ya tsorata shi Wata katuwar macijiya ce ya gani tana binsa da gudu shi kuma yana ta gudu da dukkanin karfinsa don ya samu ya tsira a duk lokacin da zai waiga sai ya ga tana gab da ta taddosa ga bakinta tana budewa alamun za ta yi mishi tsartuwa. Kara gudu yake yana neman mafaka a haka har ya iso wajen wani katon gini wajen wani katon gida wani irin daɗi ya ci lokacin da a karan farko ya yi tozali da gidan don haka yana isa bai yi wata wata ba ya shiga daidai da ya shiga kofar gidan ta mai da kanta ta rufe sai gani yayi gidan ya koma mishi wani katon fili duk itace ne kawai a ciki tsaye yana bin filin da kallo can ya fara jiyo kuka a hankali yana tashi waiwayawa ya rinka yi yana so ya jiyo inda yake jin sautin kukan wata yar siririyar hanya ce ya gani don haka ya bi ta yana tafiya can bayan wani ice ya hango mutum zaune cikin sauri ya isa wajen sai ganin jawahir yayi tana ganin shi ta bushe da dariya tare da miƙewa tsaye nan take ta yi girgiza sai komawa ta yi sannan nan sai komawa ta yi wannan katuwar macijiyar saurin ja da baya ya fara yi kafin daga bisani ya juya ya ci gaba da gudu nan ko macijiyar ta ci gaba da binsa daga nesa da shi ya hango wasu dandazon mutane na tsaye wani irin farin ciki ya ji nan ya yi sauri ya isa wajensu yana cewa ku taimaka min amma babu wanda ya kalle sa har ya shiga tsakiyarsu lokaci guda ya ja ya tsaya lokacin da ya yi tozali da mutum kwance a kasa alamun ya mutu murya ya jiyo daga bayansa an bushe da dariya wanda ta kusan rikita mishi dodon kunne sai da ya yi saurin toshe kunnuwansa da hannuwansa har sai da dariya ta rafa sannan ya janye kunnuwansa ne ya kunne kunnuwan shi ne suka jiyo ana cewa wannan shine aikin da zan yi a yau din nan saurin juyawa yayi bai ga sai bai ga kowa ba dan haka ya ida isa wajen mutumin da yake kwance a kasa har ya kai hannu zai janye abin da aka rufa mishi fuska har ya kai hannu zai janye abin da aka rufe mishi fuska da shi ya ji wata iriyar murya da ta yi mishi magana da karfi mai kama da gargadi an ce karka kuskura ka bude daidai nan ya farka daga baccin sosai mafarkin ya tsorata shi sai dai abin ya tsaya mishi a rai sosai wai jawahir ce take bibiyar shi tana son ta ga bayansa amma kuma ba wannan bane to shi mutumin da ya gani kwance wane ne shi tuno waye da muryar da take dariya ta ce wannan shine aikin da zan yi yau sai kuma jawahir ta faɗo mishi a rai jiya da ta jiya da take faɗa mishi gobe akwai aikin da za ta yi a hankali ya ce to me hakan yake nufi kenan tana nufin kisa za ta yi ture blanket ɗin da ya rufu da shi ya yi cikin sauri ya mike ya fita toilet bayan ya yi wanka a gurguje ya shirya ko breakfast bai tsaya ba ganin mamse ba ta fito ba ya sa ya fice ya bar gidan motarsa ya fusga cikin kankanin lokaci ya isa gidan kaso bai biya ta wajen alhaji mahadi ba shugaban gidan sai dai ya kira shi a waya ya shaida mishi zuwansa da san ganin jawahir da yake cikin sauri don haka ya amince mishi ya tura wani ma'aikaci suka je tare suna isa cikin sauri ya shiga ɗakin kwance ya same ta gashin nan dai duk ya gashin nan dai duk ya baje mata a fuska da alama bacci take ajiyar zuciya ya sauke cikin ransa ya ce wannan duk yayan duk wannan yayayen mafarki ne juyawa ya zai tafi sai kuma ya ja ya tsaya a hankali ya juyo tare da tsugunawa a gabanta wani farin abu ya gani kamar alli an yi rubutu da shi kananu a kusa da inda take kwance kura mishi idanu ya yayi akan rubutun sai gani ya yi an sa sunan Alhaji Tanimu Nepa karfe goma da minti talatin gaban Faruk sai da ya faɗi a fili ya sake maimaita sunan sannan ya ce me za ta yi da sunan shi ko shi ma ta kashe shi ne amma kuma me lokacin yake nufi karfe goma da rabi tsugunne ya yi wajen yana tunani can ya tuno da ya shiga mota ya ji a rediyo ana sanarwa a yau babban ɗan kasuwa alhaji tanimu Nepa zai zo gaisuwar rasuwar ɗan uwansa da karfe goma jirgin shi zai sauka saurin girgiza kai ya ce a'a bai dace ba hakan kiran sunan jawahir ya fara yi amma shiru bata ko motsa ba bata da bambanci da matace, ganin haka yasa ya duba agogon hannun shi sai gani yayi karfe goma da minti biyar a hankali ya ce ya kamata in yi wani abu a yanzu nan mikewa ya cikin sauri ya wuce ya fita ko kwana bai tsaya ko ban kwana bai tsaya yi da mai gadi ba kamar yadda ya saba motarsa ya shiga ya jata da gudu ya bar gidan yaron gudu yake sosai cike da tashin hankali yana cewa me yasa haka jawahir me yasa ba za ki bari hukuma ta ɗauki mataki ba idan har yana da hannu a cikin mutuwar iyayenki ba zan bari ki kashe shi ba ya zama dole in tsanar in tsiratar da shi don ina son samun bayanai daga wajen shi gudu yake sosai kamar wanda zai bar garin daidai da ran daidai da ran about din da zai sada shi da airport aka hada wani irin gosulo da ya sanadiyar tsaye da duk wani abin hawa da yake wajen hankalin barista faruk ba karamin tashi yayi ba tsaki kawai yake ja yana duba agogo ji yake kamar ya fito ya bar motar ya taka kasa ya isa ya ida karasa karasawa da kafafun shi karfe goma daidai lokacin jirgin sama ya sauka wanda ya iso daga kasar europe a filin jirgi mutane ne suke fitowa daga cikin shi can sai ga Alhaji Tanimu ya fito cikin sauri direba din shi ya je ya amshi kayansa ya saka a mota inda security suka take mishi baya dan yi mishi rakiya zuwa gidan shi kamar yadda ya bukaci hakan dan a kula da lafiyarsa. Allah sarki wannan kenan duka-duka anan zan dakata sai kuma hada litafi na gaba don jin yadda za ta kaya za a kare ran Alhaji Tanimu ne ko kuma yaya duk dai mu haɗa littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya na kuɗan Salma kuma huta lafiya.